Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barka mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna mafari hargitsin rayuwa kashi na ɗari da hudu. Wanda marubuciya Ummu Mu'azzam ta rubuta muke kama kushi a wannan channel na YouTube don nishadinku. ku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Cikin shekaru hudu na karatun ta tafiya bunƙasa ya zama a shakin attajiri mai ɗauke ya ma ɗauke iyayensa daga ƙannan shi daga Nijar ya mayar da su can ƙasar Mali ya gina musu sabuwar rayuwa ya ƙera musu gida na zamani. zuwa lokacin ita kanta maimunatu ta san gaddafi ya sha kwana ana kuma damawar shi a harkokin masu dukiya sai dai ita dan kanta ba za ta ce za ta kamaimai sana'arsa ko aikin shi ba ba za ta ce ga inda yake samun kudaden da yake mata wasa da su cikin kyaututtuka na bacinta ba da wasu lokutan ta kan yi masa faɗan kudaden sun yawa amsar da kullum yake bata ne wannan kaɗan ne daga cikin dukiyar amuranki da nake biɗa na tarawa mai maimunatu soyayyarsu kuwa sai abin da ya gaba kusan kowa da ya san maimunatu ya san da soyayyar ta ga gaddafinta idan aka cire iyayenta amma ta yan uwanta makusanta kowa ya san sunan shi sun kuma shaida wasu daga cikin manyan kyaututtuka da yake yi mata haka shi ma ta ɓangaren gaddafi tun daga kan iyayen shi da yan uwa zuwa abokansa tun na farko da suka riga daman suka san da gimbiya mai monato har zuwa gan sabon abokin shi da babu wanda bai san labarin gimbiya mai monato ba a cikin shekarar ne kuma gwamnatin kasar nijar ta yabasa kan gagararin 'yan fashi da makamin da suka addabi baki daya kusurorin kasar Nijar ta kan kowace kodawa guda bakwai ta kasar yake da su Najeriya, da Algeria, Mali, Burkina Faso, Libya da Benin sun hana duk wani ɗan kasuwa shan ruwa ya tsirga masa cikin kasa da shekaru biyar ta sun suna ne da su na musamman da ake kiransu. Sun gagari su waɗannan 'yan fashi sun gagari ƙananan sojoji suwaye kuma 'yan sanda bari kuma ma'aikata na safara da miyagun kaya ƙananan ƙwari a wajensu kenan. Kisa suke tare da ɓarnar yadda suka so suka ga dama, gwamnati ta rasa yadda za ta yi da su da yawa daga cikinsu, boyayyin fuska ne su babu takamaimai wanda ya san fuskokinsu, sannan an gaza gano takamaimai madakatarsu da za a iya dakile su ta nan. Yusuf Abdulaziz Baskore shine sojan da babban hafshin soja na ƙasar Nijar ya wakilta a matsayin wanda zai ja tawagar aikin da zai kawo ƙarshen waɗannan gungun 'yan fashi da makamin. Lokaci kaɗan bayan dawowarsa daga yakin da aka tura Silvia cike da zuciyar jarumta ta san kare yakin 'yan ƙasarsa Yusuf ya karfa aikin da aka ba shi, inda ya nemi taimakon haɗin gwiwar 'yan sandan ciki da dole sai da taimakonsu. su. zai kai ga nasarar cafke 'yan fashi da makamin. A daidai wannan lokacin rayuwa ta yi wa Gaddafi da Maimunatu daɗi domin watanni uku kaɗai ya rage mata, ta kammala karatu baki ɗaya, ta bar makaranta. Abu na gaba shi ne ta gabatar da Gaddafi ga iyayenta a daura musu aure daga nan su shilla zuwa ƙasar France da suka zaɓa a matsayin ƙasar da za su barci amarsu a can. Kafin cikar watanni wani irin lekewa ga ya yi wa Maimunatu koyaushe yana sintiri tsakanin garin da yake da ya mai. Duk da cewa Maimunatu tana jin daɗin yadda yake yawan ziyartar ta a ganinta, ƙaunar da yake yi mata ne take sake hawa a zuciyarsa, da daman take tantamar kamar ƙaunar da ita take yi mishi ya fi wanda yake yi mata yawa, sai dai wanda yake yawan taɓa ta mata tare da bayyana mata cewa shi fa a sarari a matsayi da ita yana da muradinta lamarin yana damunta domin ita ta san bata cika ƙarfi ba muddin ƙauna bata cika ƙarfi ba mada kan ƙaunar gaddafi ne sannan ta ɓangaren gaggar jikinta ma rauna ce inda a kan shi ne cikin haka abinda take ƙoƙarin gujewa ya auku shaidan tare da tsantsar sanda take yi mishi ya sa ta bashi kanta a wani dare. Daga lokacin kuma sai gurɓacewa ta shigo cikin soyayyar tasu, domin tamkar rubusa ake musu ko umarni. Koyaushe suka haɗu sai sun yi ta'asa kafin su rabu. A hakan daga zuciyoyin su niyyar auren juna ba ta sauya ba. Hakanan su abin da suke, ba komai ba ne tun da za su yi aure. illa ƙarawa juna su tare da ƙoƙarin kiyaye juna daga zuwa ga waɗansu mutane daban. Abinda matasa da yawa suke ta'allaka ƙazamtacciyar rayuwarsu a kai ba komai ba ne illa tsabarin son zuciya da rashin shan tsabga. Da a ce ana zane matasan mazinata da dazuta aka kama da laifin zina a nahiyarmu kamar yadda addinin musulunci ya tanadar da abin ya ɗan ragu. Daren yau bayan sun gama fasikancin su a ɗakin otel ɗin na musamman Gaddafi da ɗakin shi yake sanar da Maimuna tukan cewa tafiya ta kama shi zuwa Benin da zai iya kaiwa tsawon kwanaki goma kafin dawowarsa da zuwa lokacin kwanaki biyu kacal ya rage ta yi jarabawarta ta ƙarshe. Ba domin ranta ya so ba suka yi ban kwana washe gari da safe da alkawarin za su dinga yin waya koyaushe. ya kama hanya bayan ya ajiye ta a bayan makarantarsu. Sun ci gaba da yin waya har kwanaki uku bayan tafiyarsa kafin daga baya kuma ta daina samun wayar shi, shi ma kuma bai kira ta ba. Ta da ma'ainin saboda hakan bakon lamari ne a gare ta. Su shafe tsawon wasu kwanaki ba tare da sun yi magana a waya ba, ko da kuwa baya ƙasa. Wasa-wasa sai da suka shafe tsawon kwanaki shida babu waya a tsakaninsu. zuwa lokacin hankalin maimunatu ya kai ƙurya wajen tashi jarabar ta ma sai ta yi da gaske take iya rabuwa da ita jarabawa ma sai ta yi da gaske take iya rubutawa ba ta da aiki sai gwada kiran layukan shi da duk take da su cike da fatan ko Allah zai sa ta same shi bayan ta fito daga jarabawa ne ta yi waje ta samu daga gefe ta zauna tana ci gaba da lalubar layin gaddafi amma kamar koyaushe cikin kwanakin duk layukan ma ba sa tafiya sumu ta zaune idanunta cike da kwalla hirar da ta ji wasu matasa na yi daga gefe ta ɗan ɗauki hankalinta inda ta ji suna labari akan jajirtaccen sojan ƙasa yusuf a waje ɗa a wajen sarkin maraɗi wanda cikin watannin da ba su wuce uku ba a kwanaki biyar da suka wuce tawagarsa da yake jagora ta tarwatsa gungun 'yan fashi da makamin da suka yi mafaka a kan tekun rairayin saharar tinere da yake boda tsakanin nijar da chadi ta yankin bilma da ke ƙarƙashin jihar agadas an kashe mafi yawa daga cikin ɓarayin manya daga cikinsu kuma sun gudu ciki har da shugabansu wanda ba a kai ga sanin cikakken sunan shi ba. amma bayanai sun tabbatar da cewa ɗan asalin ƙasar Mali ne. Kalmomin yabo iri-iri suka dinga yi wa biya maraɗin maraɗawa bayan sun gama tsinewa 'yan fashi da makamin suna kuma fatan Allah ya sa. A kai ga samun nasarar kashe sauran da suka rage ko al'umma sa yi kai kawo a tsakanin ƙasashe cikin kwanciyar hankali. Ita ba ta wani ji abin burgewa ba idan ba lalacewa ba ma, me ya kai ɗan sarki Yarima Yarima yadda ta ji suna faɗa yin aikin soja aikin da yake bauta wannan ai shi ne aiki ai wannan shi ne aikin kare ya aiki wutsiya mikewa ta yi tana nufar wajen da ɗakin kwananta yake sai dai kafin ta ƙarasa ta ji wayar ta tana kiɗan shigowar kiran gaddafi cike da ɗoki ta ɗaga wayar tana ajiyar zuciya tamkar wacce ta yi gudu cikin abin da take kasa da mintoci goma sha biyar ta yi shirin ta shirya cikin doguwar bakar rigar da ta rufe hula baka a kanta tare da rufe ɗan kwalin rigar da ta kare rabin fuskarta da shi tun daga kanta ta nufi babban wajen hutawar da gaddafi ya sanar mata yana jiranta a wajen ta je ta same shi yadda ta gan shi da firgice da ƙananan raunuka a fuska da hannuwan shi da suke a sarari ya durkushe tasirin farin cikin ganinsa da ta yi sai ta shiga tambayarsa ko tsarin mota ya eh, yi ko 'yan fashi ne suka tare shi kan hanya bai ba taka maimai ɗin amsa ba a madadin haka ma wata sabuwar sallama ya shiga yi mata cikin sanar da ita sabuwar tafiyar da yake nufin yi a yau zuwa france da ya ce yana iya kaiwa watanni biyu zuwa uku da wani irin yanayi na tsoro take kallon shi ya sai tarki yin tafiya kamar nisa bayan ya san suna mataki na ƙarshe ne gab da cikar burinsu me hakan ke nufi duk yadda ta so ta mishi rigima yake ba ta dama dole ta yadda suka yi sallama cikin kwatan cikin kwantacciyar muryarsa ya ci gaba da rashinta kafin wayarsa take danke a hannunsa ta yi kara alamun shigowar sako yana karanta sakon mikiya da mace yana raba ganin sa da ta'irar wajen hankalinsa baki ɗaya ba a kwance yake ba daido ta bi shi kwallana ta ruwan mata yadda ya juya bai ko saurare ta ba ya bata mata rai babu shakka akwai abin da yake faruwa da shi da bata kai da sani ba taku biyu ya yi ta kira sunan shi a hankali ya juyo yana ɗora ganinsa a kan tsayayyen idanun shi tana bayyana wani irin yanayi na tsoro a fuskarta gaddafi kada ka manta da ni zan jira ka komai tsawon lokaci ta furta hakan tare da sulalewar hawaye daga kwaman idananta daga inda take ta hango yadda labansa suka motsa ko da kunnuwan sama, ba su iya jiyo mata aman sautin kalmominsa bata fahimci cewa ya yi maimunatu ina son ki kaga harbin bindiga da ya gifta ta kunnanta shi yasa ta kusa tsinawa daga kan kujerar da take zaune kafin ta farga harbe-harbe sun yawaita a asarar wajen da nan take mutane suka kaure da guje-guje akan idanun ta ya ɗaga kafafunsa ya taka da gudun gaske yana barin wajen kamar fitar kibiya ta mike tsaye amma rudani ya sa ta ta koma da karfi ta sake sama tana toshe ta biyu ta gaban idanunta takun kafafunsa suka suke sanye da manyan takalma na soji ya wuce da gudun gaske ya dafa baya ya dafa baya akan hanyar da kaddafi ya bi ba za ta iya sanin iyaka adadin mintocin da ta yi a durkusha wajen ba zuwa lokacin da harbin bindigogin ya tsagaita lokacin da ta samu damar miƙewa daga durkusan da ta yi a ƙasan teburin kaban kujerun wajen ba tare da ta tantance yanayin da take ciki ba ta fara taku da sauri da niyyar ficewa a wajen can gefen zuciyarta na san sanin halin da gaddafi ke ciki sai dai ba ta saurara ba domin tana buƙatar nutsuwa mai tarin yawa a daidai lokacin kamar an ce ta ɗago kanta lokacin da ta ɗaga kafa tana barin wajen idanunta suka sauka a kan dogon sojan da yake sanye da kakin shi da jini ya ɓata mashi riga har yana daga daga hannun shi yana tafe da sa na jarumta hankali ta sauke ganin ta kasa, inda ya riko kafar mutumin da ya harbe yana sa tamkar kayan wanki idanunta suka sauka kan fuskar gaddafi da jinin sa ya ɓata sa, zuwa sa bai hana ta gane shi ba duk wasu jijiyoyin jikinta ne suka tsaya wa yin aiki jininsa ya daskare jininta ya daskare kamar yadda kunnuwanta suka toshe numfashi kuma ya fara kokawar kubce mata kafafunta ta ji suna mata girgidi ya kashe min gaddafi su ne kalmomin da suke kwankwashi ranta suka farkar da ita daga suman zaune da ta yi wani irin ihu ta sa mai sauti da ya jawo hankulan tsirarin mutanen da suka rage a wajen da zuwa lokacin da ma ma'aikatan wajen ma korar jama'a suke. babu wanda ya saurari kukan da take yi da ake zaton na firgici ne aka ta sakiyarta zuwa wajen far ɗin mutuwar gaddafi ta zuwa maimunatu da sauƙi ba domin tamkar hauka yi. surutai kawai take tana sumbato da ba a wani fahimtar me take cewa Ba ta rubuta jarrabawarta ta ƙarshe ba hukumar makarantar ta tura da mai ba, mummunan saƙon rashin lafiyar 'yar shi. Don take aka taro da mutane a ciki har da manyayayinta suka zo ya mai suka ɗauke ta zuwa gida Agadas. Kowa ya ga yadda take yi a lokacin cewa ake ga motai, aljanu ne suka taɓa ta don haka aka shiga magungunan iska ba ji ba gani. Ganin ana ta banka mata yaƙi babu gaira babu dalili ya sa ta suna ta bar su ta yi da kiran sunan Gaddafi. sai ta koma ba mm, ba mm, mm. ba ta iya ci ba ta iya shan ruwan kirki wanka ma ba ta yi ba ta da magungunan ta ba aka ci gaba da kawo magani iri-iri na wanka da na sha da na turare kai har da na shafawa ma da shakawa mafi yawa zub da su take ta kuma ta kuma kasa sanar da kowa dalilin tashin hankalinta ta cikin iyaye To cikin iyayenta biyu wane ne ya san Gaddafi, ya san alaƙarsu babu. Tsawon wata guda ta fara dangana sai kuma rashin lafiya mai tsanani ta taso ta a gaba. Ciwon ciki mai tsanani duk ɗan abin da ta samu ta ci sai ta yi aman ga zazzaɓi mai zafi tare da ciwon kai. kasancewa ta wawuyar 'yar jami'a ita da kanta ta fara bincike. Kasancewar ta wayayya 'yar jami'a ita da kanta ta fara bincikar kanta game da sauyin yanayin da take ji a jikinta. A ta aiki Nala ta siyo mata abin awon tabbatar da samuwar ciki. Da zaton motsuwar kwakwalwarta Nala ta karɓi kuɗin ta siyo mata. Kamar yadda ta yi zato gwajin farko ya nuna mata samuwar ciki a jikinta. Ranar damuwa ta dawo mata sabuwa Jal ta yi kuka irin wanda tun mutuwar Gaddafi ba ta samu damar yin irin shi ba sai ranar. Ina za ta sa cikin jikinta tana ɗiyar martaba ɗiyar asali ɗiyar sarki ya zama dole ta rabu da cikin. Ina ma da a ce aure suka yi da ita da Gaddafi za ta samu cikin nan. Da za ta fi kowa murna da samuwar shi. Ita da kanta ta saci hanya ta fita wani babban ɗakin sayar da magani. Ta je bayan ta wadata mai sayar da maganin da makudan kuɗaɗe. ya ɗau maganin zubar da ciki mai ƙarfi ya bata. Tunda ta sai maganin sau uku tana yunkurin shan maganin tana ta kasawa. Cikin satin gaba ɗaya ta sake lalacewa ta rami, tamkar wacce take tsananin ciwo. A karo na hudu ta rantsa ido ta haɗi maganin ta kamar yadda me kemis ɗin ya faɗa mata. cikin ƙasa da mintoci arba'in kacal jini ya fara sauka daga kafin cinyoyinta mai tsanani ya biyo baya jini kuma ya balle mata kasancewa ta kulle kofar falon bayan ta kori kowa da suke kula da ita sai nala kaɗai ya sa babu wanda ya san irin wahalar da ta sha wajen irin zubar jinin nan da ta yi sai nala da kyar jinin ya tsaya daidaita ciwon cikin kuma ya lafa ta samu bacci sai zuwa la'asar ta farka ta ji karfin jikinta duk wasu kasala da rashin karfi irin na masu karamin ciki ta rabu da jinsu, don haka ta wanka ta shirya tana jin rabuwar damuwarta da take ciki ta ragu kaso goma cikin ɗari kai tsaye sashi mahaifiyarta ta yi tsinke inda ta tarar da ita babban falon tana kishin gide bayi mata na mata hidima ganin yadda ta sa ta miƙe zaune cike da jin daɗi ta rungume ta tana murna ganin alamun sa fara samuwar lafiyarta duk da cewa ta hango wasu yanayi da bata gane su ba bare da ita amma ta danganta komai da lura irin ta jinnu da babu abin da ba sa sawa suna zaune a kasko fuskar kanal yusuf abdulaziz baskwari a babban tv da yake kafe a gabansu ana bayani akan ƙarin girman da ya samu sakamakon samun nasarar kawo ƙarshen gungun 'yan fashi da makamin nan da ake yi wa take da lions inda bayan rundunar su ta tarwatsa su daga can ya samu nasarar kashe manya hudu daga cikinsu ciki har da shugabansu gaddafi ya kuba dango Raba hoton aka yi biyu gefe hoton gawar Gaddafi ne gefe kuma hoton Yusufa ne yana dariya lokacin da ake masa ƙarin girma. Gimbiya Maimunatu ta sanya hannuwanta biyu ta share yawayenta kafin ta yi ‘yar dariya da take nuni ta tasowar miƙi ƙasar ranta ta ci gaba da cewa tun daga wannan ranar ta ƙudurci aniyar ɗaukan fansa a kan sojan da ya kashe Gaddafi da hannun shi. ni ma so nake na kashe shi so nake na ɗanɗana mashi bakin ciki wanda ya samar a gare ni ban damu da laifin da ake tuhumar gaddafi da shi da ya sa aka kashe shi ba magani na gaddafi bai cancanci mutuwa a yanzu ba ba komai kowa girman laif komai kuwa girman laifin shi akwai sassauci hukuncin kisa ya yi tsanani ga gaddafi mafi girman sashi na raina ma ma ban ban yadda da laifin da aka danganta ga dafi da yi ba saboda ni ban taba ganin shi ya yi kisa a gabana ba ko satar kayan wani ba. Daga lokaci na shiga bin hanyoyin da duk na san za su taimaka min wajen cimma nasara kan gudurina a ƙarshe kuma ne nasarar sanya wa Yusuf. Da ta kai ga na sanya wa Yusuf sona, da har ta kai ga ya amre ni. sanin da yayi wannan sanin da ne wannan ci hanya mafi sauki da za ta kai ni ga kashe shi da jin daɗi na lokacin da nake bibiyar rayuwarsa na kafa masa tarko bayan auren mu sai na fahimci ba ni kaɗai ba ke farautar rayuwar shi ciki har da kai da mahaifiyarka Muhammadu babu ɓata lokaci muka haɗa hannu wajen ganin ƙarshen makiyinmu, kuma ga shi a ƙarshen ƙarshe mun yi nasara wata yar dariya ta sake yi tana tsare ɗan sanda da ido ta ce wai ya ƙarasa mutuwa ne ko kuwa har yanzu yana shan wani ƙaƙƙarfan marin da aka ɗauke ta da shi ya sanya ta yin tangal-tangal tare da giftawar walƙiya idanunta ya sanya ta rufe bakinta. ba ba wani irin yanayi a muryar tafida da ya ce babu shakka kin kasance mai yaudariya a salima ban yarda ke kina da rigon imani ba a ranki kamar yadda kika ce hukuncin wanda ya kisa ko taya ne a kashe shi a irin naci kwakwalwar mai cike da duhun jahilci da ke da duk wasu masu hannu cikin wannan mummunan aikin da kuka yi wa yusuf mudin ya kai ga rasa ransa kamar yadda kuka so wallahi baki ɗayan ku sai na kashe ku da bakin bindiga ta ko da kuwa hukunci ya so muku sassauci ni sai na kashe ku sa ce ta sake jikin har tsuma yake idanunsa sun koma cike tsabar tashin hankali ya juya da sassafa ya fita zuciyarsa cike da rudani ashe masoyinka da ka yadda da shi kan iya zama mai farautar ranka da ya tuno irin tsananin san da Yusufa ke yi wa Maimunatu sai hawaye ya sauka a idanun shi. Wace irin zuciya ce haka a Muhammadu da ajiya mama da zai sa a da baki da su wajen kashe mutum irin Yusufa shin me taɓa yi musu da zafi da ya cancanci kiyayya irin haka. Babu shakka mutum ya tsoraci makinsa da yake kinsa babu wani dalili bayan da baya ta'assada irin wannan kiyayyar mai zafi ce tsawon zamani baya tasiri wajen goge ta yana yana kaiwa nan ga ficewa daga rabar ofishin motarsu mai martaba da kansa ta saukai. kai don haka baya da tashi motar tare da sake kashewa ya fito Cikin wa'anan zamu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da shi gaban wannan labari. ni ne naku kamar kullum abba efex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe bisalam kwana lafiya